Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana da nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel tare da hawa sharif da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Laraba 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga hawa da kanan labarai. dakarun amurka sun kai harin da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan iran waɗanda a baya suka rika kai hare-haren makamai masu linzami a sansanin da ake ce ma al'asar da ke iraki wata babbar kotu a pakistan a jiya talata ta bar da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga ɗaurin da aka yi tsohon firaminista imran khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ta saba wa doka sakataren tsaron amurka lloyd austin ya yi gargaɗin cewa idan rasha ta yi nasara a mamayar da ta yi wa ukraine ita ma china za ta samu gangarar yin amfani da karfin soji ta yi mamaya a yankin indo-pacific to allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa a daidai lokacin da wasu gwamnatoci suka cika watanni shida kan mulki a najeriya gwamnan jihar katsina ya bayyana inda ya fi mai da hankali babban abin da dama muka ba muhimmanci na ɗaya na biyu na uku shine mu tabbatar da tsaro a jihar katsina in an samu tsaro to duk harkoki na ci gaba an je makaranta an je asibiti an je gona an je kasu haka kuma yayin da ma'aunin tashin farashin kayan masarufi ya kai kashi 27 cikin 100 bisa rahoton hukumar kirdiga ta najeriya masana sun ba da shawara matan gida su suke gudanar da kuma bisa 'yan ƙananan sana'o'i da suke gida 100 da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su najeriya fa ana magana yau tana da mutum miliyan 230 sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkan abubuwan da muke tafa da su sannan ko muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala farusain ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa sharif dakarun amurka sun kai harin da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan iran waɗanda a baya suka rika kai hare-haren makamai masu linzami a sansanin da ake ce ma al da ke iraki wannan dai shine karo na farko da aka kai dakarun amurka da ke gaba ta tsakiya harin makami mai linzami samfarin ballistic tun bayan ganin karin kai hare-hare da aka soma a ranar 17 ga watan oktoban da ya gabata wanda kuma ya kasance na farko da dakarun amurka suka mai da martani a kasar ta iraq hakan ya tabbatar da zafafa kai hare-haren idan aka kwatanta da hare-haren watannin baya da ganin yadda harin makamin ballistic din ka iya zama mafi karfi da muni fiye da harin rokoki da jirage marasa matuki bindigogi da aka rika amfani da su a baya amurka ta ce harin na makama mai linzami da aka kai kan dakarunta ya raunata dakarun nata takwas da ɗan karamin lahani ga wasu gine-ginenta wata babbar kotu a pakistan a jiya talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga daurin da aka yi ma tsohon firaminista imran khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ta saba wa doka wata kotun musamman mai alkali ɗaya tilo ce ta rika gudanar da zaman shari'ar cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin kasar islamabad inda aka samu kan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya amma kan ya kalubalanci hukuncin a babbar kotu da ke gaba inda ya ce baki ɗayan shari'a da aka yi masa ta yi hannun riga da haƙoƙin shi da tsarin mulki ya tabbatar mishi na yin shari'a bisa gaskiya kuma a fili an bayyana cewa an rika yin shari'ar ne a harabar gidan kurkukun a wani irin yanayi na ƙumbiya kumbiya inda lauyan shi ya ambata a yayin zaman kotun na baya cewa kaɗan daga iyalan imran khan ɗin ne da ɗan wani rukuni na lauyoyinsa aka bari suka rika halartar shari'ar da aka rika gudanarwa a wani ɗan ƙaramin ɗaki da ke cikin gidan kurkuku hukuncin na jiya talata ya tabbatar da sake sabon lali a shari'ar wadda a yanzu za a yi ta a bainar jama'a a gaban 'yan jaridu cewar lauyan khan salman akram raja Isra'ila da Hamas sun ba da haske a jiya talata cewa ana gab da kammala cin yarjejeniyar sako mutane da dakarun Hamas in ke rike da su a Gaza duk da dai babu wani karin bayani kan tabbatuwar hakan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida wa dakarun da ke jiran kota kwana cewa muna samun ci gaba duk da dai ba ma ganin wato ba ma ganin bukatar cika baki a halin yanzu amma dai muna fatar cewa za a ji labari mai daɗi nan ba da jimawa ba shugaban hukumar kula da al'amuran bursunonin falastino kadora ferres ya ce yarjejeniyar ta musayar bursunoni ta hada da sakin yara ƙanana 350 da matan falastina su 82 da isra'ilan ke tsare da su shugaban amurka joe biden ya ce muna gab da maido da waɗanda aka kama zuwa gida ya ƙara da cewa baya son zafafawa akan maganar saboda ba a sauran karar da magana ko al'amari sai in ya faru ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To in an jima kaɗan hawar sake damana da labarai kafin nan yayin wata ziyara aiki a nan Washington DC. gwamnan jihar katsina alhaji duka umar rada ya yi karin haske game da matakin da ya dauka na samar da sabuwar rundunar tsaro ta matasa don tunkarar lamuran tsaro da ke addabar jihar a tattauna wasu da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe sunana uh, duka umar rada zababben gwamnan jihar katsina uh, da farko mun ga uh, kwanan nan ka kaddamar da wata rundunar ta yaki da wato barayin daji da kuma 'yan fashin daji da dai sauran al'amura so ban sani ba ko a ina aka kwana yanzu haka to alhamdulillah wannan abin za mu ce mun gode ma Allah ƙuduri ne wanda muka ɗauka tun lokacin da muke yakin neman zaɓe cewa 'yan Allah ya ba mu dama ƙauyukan nan da matsalar tsaro ta dame su za mu je mu ɗauki yaransu matasa na wa'annan garuruwan domin mu horar da su mu koya musu tsare-tsaren da za mu yi mu ba su kayan aiki domin su kare mutuncin iyayensu da 'yan uwansu da danginsu da suke kwana suna tashi a cikin ƙauyuka. to yanzu a ina aka kwana alhamdulillah mun gode ma allah mun yi abin da duk ya kamata mu yi yaran na an ɗauke su aiki mun ɗauki kusan dubu ɗaya da ɗari biyar mun horar da su wajen wata biyu mun sa jami'an tsaro na 'yan sanda da sojoji da civil defense da tsahin sojoji na mu wanda 'yan asalin jihar katsina ne da su suka haɗu baki ɗaya suka horar da su ba an horar da su aka sai musu kayan aiki da motoci da babura aka yi musu uniform aka yi musu ofisoshi a ƙananan hukumomin nan guda takwas wa'anda matsalar tsaro ta dame su muka tura su wuraren su suna can suna ta aiki kuma bayanan da muke samu alhamdulillah mutane na yabawa suna san barka kuma ana samun raguwar matsalolin tsaron nan ba kamar yadda aka saba ba to baya ga haka ka san matsalar tsaro nan jihar katsina ta kasance ɗaya ce daga cikin wanda kusan za a ce a gida da aka yi a 2006 tana da akalla mutane kusan miliyan shida wanda yanzu kusan shekaru akalla 18 ko 19 kenan ba a yi wata kidaya ba wani irin tanadi kake wa al'ummar jihar dangane da ganin ka bunƙasa tattalin arzikin jihar to alhamdulillah ba ka iya bunƙasa tattalin jihar arzikin jihar idan babu tsaro kusan mu a jihar katsina kashi 85 bisa ɗari na al'ummar jihar katsina sun laru ne ga aikin gona mafinan matsalar tsaro da muke da ita a ƙananan hukumomi kusan 22 cikin 34 na jihar katsina kuma wanda mafi yawancin wa'annan ƙananan hukumomi ƙananan hukumomi ne wanda tattalin arzikin jama'a ya kasance a aikin noma so don haka babban abin da dama muka ba muhimmanci na ɗaya na biyu na uku shine mu tabbatar da tsaro a jihar katsina in an samu tsaro to duk harkoki na ci gaba an je makaranta an je asibiti an je gona an je kasuwa To ana ganin cewa yanzu duk da ana fama da dan matsalar tsaro a kamar yadda kace akalla kananan hukumomi kusan ashirin da biyu ko zuwa da hudu. To ba mu sani ba duk da haka ai ba za a ce za a jingine harkar inganta tattalin arziki ba ganin yadda jama'a suke fama da matsalar hauhawar farashin kayayyaki da matsalar abubuwa dai da dama na sufuri da sauransu. Eh, Kuma irin matakai kuke ɗauka? Eh, to sanin kowa dai ne yau wannan gwamnatin watan mu na shidda muke ciki. Mun fito da tsare-tsare masu kyau na harkar ilimi, lafiya da harkar gona. Kuma kafin ma a je wannan lokacin, matsalar da aka samu ta tattalin arziki da mutane suke fama da rashin abinci da rashin arzikinsu ya yi ƙasa saboda ƙarin kuɗin mai da aka samu da ƙarin abubuwa farkon abin da muka fara yi mun fara sayan motocin sufuri wa'anda muka rage wa mutane raɗaɗin biyan kuɗaɗen motoci mun tallafa ma al'umma da ƙauyuka marasa ƙarfi da abinci wanda da kanmu muka je muka rika raba musu shi. gwamnan jihar katsina kenan alhaji dukwaraɗa a tattauna su da muhammad hafiz baballe sai a biyo mu shirinmu na hantsi domin jin ci gaban tattaunawar har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hawa tara da kashi na biyu na labaran duniya sakataren tsaron amurka lloyd austin ya yi gargadin cewa idan rasha ta yi nasara a mamayar da ta yi wa ukraine ita ma china za ta samu gaggawar yin amfani da karfin soji ta yi a yankin indo-pacific austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwar mu ta duniya da yake magana da dakarun amurka a wata cibiyar soji da ke gabashin poland a jiya talata bayan wani yada zangon bazata da ya yi a kif babban birnin kasar ukraine austin ya ce idan kasa ta kasance mai son cin nanin kamar china kuma ya zamana tana da son mamaye ƙasa ko wani yanki kuma ta ga abin da ya faru a ukraine ganin ba wani hukunci da ya biyo baya lalle ne ita ma ta yi gigin kai irin wannan mamaya austin ya kara da gargadin cewa shugaba vladimir putin na rasha zai ci gaba da azakaimi wajen mamayar ƙasashe da demokaradiyya ta kafa a cikinsu a gabashin turai matukar ba a nuna mashi iyakashi ba a ukraine a jiya talata ne hukumomin kasar congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yayin wani cunkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke kasar ta demokaradiyyar congo a yayin da suka yi jerin gwanon yin rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kara wato kuratan soji rundunar sojin kasar ta congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratan a brazzaville babban birnin kasar har sai abin da hali ya yi sakamakon afkuwar lamarin darakta mai kula da babban wurin ajiga gawawwaki na brazzaville adelaide von bonga ya shaida wa gidan rediyon gwamnatin kasar cewa an tabbatar da mutuwar mutane 31 yayin da ofishin firaministan ya sanar da cewa mutane 37 suka rasa ransu a farkon ranar afkuwar lamarin inda mutum shida daga ciki sun mutu ne a wani wuri na daban wani matashi da bai daɗe da kammala karatun jami'a ba da ya tsallake rijiya da baya brandon seton ya ce yana daga cikin waɗanda suka ja layi a farko-farko a ranar da lamarin ya faru. Labaran duniya kenan aka saurara ganin nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yayin da ma'aunin tashin farashin kayan masarufi ya kai kashi 27.33 cikin 100 bisa rahoton hukumar kirdiga ta najeriya masana sun ba da shawarar koma kan kananan sana'o'i don samun mafita hakan dai na kasance na faruwa ne kasancewar akasarin kayan da najeriya ke bukata akan shigo da su ne daga ƙetare yin masana'antun najeriya sun daɗe ba sa aiki wato sun durƙushe wakilinmu nasira da melikaya na ɗauke da wannan rahoton ba ina ta duba-duba a aune tukunna. a yanzu muna da dubu sittin muna da dubu hamsin. Hakika da yawa daga talakawa ba sa fahimtar alkaluman kididdiga sai lokacin da suka shiga kasuwa suka ji dahir na yanda farashin kayan ke ninkawa kuma ta kayan da ake samarwa a cikin gida ma ba su tsira ba don tsadar sufuri da ya tazara don tashin farashin man fetur da ake shigo da shi daga ketare. Masanin kimiyyar kididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe ya ce tun da ba wani shirin raya masana'antu to ya zama mai muhimmanci duk iyalai su farfado da sana'o'insu na kaka da kakanni. wani gun ana kunun tsamiya wani gun ana kunun gyada ga sunan kusan kowane gida wannan sana'ar da ake da safen aka yi ta a ciki za su dauka su ci su sha kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga me gida yana zaune shi ma tashi an shirya masa an yi komai matan gida su suke gudanar da komai bisa yan ƙananan sana'o'i da suke gida ɗari da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su najeriya fa ana maganan yau tana da mutum miliyan ɗari biyu da talatin nan da shekara ashirin masu zuwa ana tunanin najeriya ta kai mutum miliyan 400 zuwa da 40 zai mai da ita ƙasa na uku a duniya bayan india and china wasu ƙasashe sun tana da ruwa da wuta da kayan abincin da za a ci a su na shekara 50-30 a gaba mu fa na yau ba wanda za a ci yau bare gobe a wani shirin raya sana'a daraktan sana'ar hannu na hukumar ba da shaidar sana'a ta najeriya mbte muhammad abbati ya ce suna da manhajar auna kwarewar masu sana'a don samar da dogaro da kai dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka ba shi yayi saboda in sai ka gwada mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zamana cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaicin cikin iya ne saboda in za ka ba shi aiki kasance a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka bashi aikin gwamnatin najeriya ta bakin ministan labaru muhammad idris ta ce tana sane da kuncin rayuwa biyo bayan cire tallafin man fetur amma tana ɗaukar matakan rage radadi da ya dace jihohi ma su bi sahu a shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ai ya san da haka ko ba ya ɓoyewa ya ce ana cikin wannan rudani sannan ya kuma kira ga su jihohi su ma su yi koyi da abin da gwamnatin tarayya take yi saboda ai yadda aka samu ƙarin kuɗin mai su ma gwamnatocin jihohi suna samun wannan ƙarin kuɗin mai bai kamata a bar ma gwamnatin tarayya kawai ita kaɗai ba wannan abu ba zai yiwu ba idan gwamnati tare ita kadai shi take fuskantar wannan lamari. A gaskiya gidajen da kan ɗora tukunya sau uku a wuni tsakanin talakawa da suka fi rinjaye na zama zakka. Da hakan yasa wajibi ne kowa ya sauya dabara zuwa wani zaɓi da bai saba wa doka ba. nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru da Hikaya wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hasbu 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na hausa.com. yanzu anan washington dc agogo na cewa karfe goma biyu da minti goma sha shida na tsakar dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum tun bayan da kotun ɗaukaka karar zaben gwamna ta tabbatar da hukuncin karamar kotun da ta soke zaben gwamnan jihar kano abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp tare da ayyana nasir yusuf gawuna a zaman halattaccen gwamnan jihar ake ta bijiro da wasu batutuwa a zaman dalilan da watakila za su iya kafa wani sabon tarihi a siyasar jihar ta kano wannan ne dai karon farko da aka taɓa samun kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar da ta soke zaben wani gwamna da tuni ya mu aiki hukuncin da kuma ya sami karbuwa tare da amincewar kotu ta gaba wato kotun ɗaukaka ƙara wasu mutane daga ɓangarori daban-daban na rayuwa daga ciki da wajen jihar ta kano kama daga 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malaman addini da ma wasu da dama da suke bayyana ra'ayoyinsu ta kafafen watsa labarai har ma da na sada zumunta suna ta'allaka wannan lamari da alhakin matakai da kuma kamun ludayin gwamnatin ta abba gida-gida kamar yadda aka fi saninsa wadda wasu ke da'awar ta jefa mutane da dama cikin halin ni'yasu sakataren jam'iyyar apc a jihar ta kano ibrahim zakari sarina ya tabbatar da hasashe da zarge-zargen da jama'ar suke yi ɗaya daga cikin sirrin wato faduwarsu yana ɗaya daga ciki banda wa'ancan da ma irin zaluntar mutane da suka yi wannan al'amarin mu ma ya zame mana darasi babu yadda za mu zo bin data mu zo don mu wato ko mu ci zarafin wani ko mu wulakanta wani ko mu ce ko tun da ike sun zo sun yi mulki na wata kaza din sai mun je mun bibiye su mun ga kwakwa mai suka yi yaya kaza mafi alheri in kana so ka zauna lafiya ka ja layi banda waiwaye amma wayannan abubuwan da suke yi suke ganin ba za su zo su ci zalin mutane ba za su zo wannan zalin da suka ci kuma allah ya kama su da zalin da suka yi na al'ummar jihar kano da suka rurrushe musu wajen cin abincinsu ban gane zalin da wani wadda suka je suka a ba nan ne suka zo suka sa inki tun daga eh, wajen gidan murtala har biyu ke eh, har kofar famfo baka nan ne inda aka yi wa masallacin idi baka nan ne yadda aka yi wa daula baka nan ne yadda aka yi wa filin sukuwa Eh, da ire-iren wayannan mutane aka sa su fargaba ka nan ne inda aka je mutum da matansa da 'ya'yansa da abun nan aka to sai an rushe gidansa wayannan duk abubuwa Allah yana kishin bayansa wannan kuma abin yana ɗaya daga cikin abin da ya hana su nasara babu yadda za mu yi mu zo mu ce bara mu yi musu ramuwar gayya babu ramuwar gayya tsakanin mu da su dama ubanmu malam aminu kano ya gaya mana cewa idan ka kada mutum to kakka taka shi to sai dai a martanin da ya mayar mai baiwa gwamnan kano shawara kan harkokin siyasa sanusi siraje kwankwaso yana ganin ba inda gwamnatin ta abba kabir yusuf ta ci zali balle alhaki ya kama ta kaga ku inda aka yi masa jiya mutumin da mai girma zababben gwamna ya je asibiti bude sabuwar maternity da emergency ka ga yadda ma mutane suka fito suka yi tururuwa suka hana shi tafiya saboda kwarjini aka taho hakan kwari aka taho har gidan gwamnati a ƙasa ai ba abin da ya rage wa mai girma zababban gwamna kwarjini a jihar kano sai ma kara masa akai wannan rushe-rushe da kuke gani ya yayi tunda abu ne ike yi shi tsakaninsa da allah abu kuma zo ice ci ɗakin allah ya fito da shi nuna cewar na al'umma ne na Allah ne zaman Allah yake da annabi zaman kuma a bauta Allah a gurin ake ai ban da kwarjini ba abin da wannan gurin ya gara masa duk wani wanda kake jin ina suka ga wannan to ba mai son ci gaban addinin musulunci bane ba mai son kuma ci gaban jihar Kano wasu suna cewa ai da farko kuma kaman kun yi wa sha'anin shari'an nan rikon na kashi shine yasa kuma kamar shari'ar karshe ta ba ruwa wannan duka maganganu ne waɗanda ba za a rasa ba waɗanda wasu su fito daga bakin makiya su gaya masoya ko masoyan su rika ganin kamar abin da aka faɗa haka ne amma dukkan wani abu da za a yi wanda yake na taimakawa na kuma tsayawa akan shari'a da shi mai girma zababben gwamnan jihar kano injiniya kabir yusuf da jagoran ɗariƙan mu ta kwankwasiya madugu uban tafiya jajirtaccen jagora injiniya da rabi musa kwankwaso ba abin da basi ba a ɗaya ɓangaren kuma wasu na ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga matakin jagoran kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar ta nnpp rabi'u musa kwankwaso Na bijirewa kiran da shugaban kasa, bola ahmed tinubu ya yi masa na tafiya tare da gwamnatinsa wannan zargin dai ya fi fitowa ne daga bakunan masu fashin baki kan lamurin siyasa da kuma musamman magoya bayan kwankwasiya waɗanda ke karawa da zargin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje da yin amfani da karfi da matsayinsa na shugaban jam'iyyar apc mai mulkin kasa domin daukar wata fansa shi kamar yadda jam'iyyar eh, apc wato mukiya da suke cikinta suke kaiwa da kawowa wajen tsakanin mai girma jagoranmu a duniya ma ba sa son su ga haduwarsu ba sa so ba sa sha'awa saboda haka su suna taimakawa ne wajen haddasa fituna da abin da aka yi da abin da ba a ba su je su faɗa saboda haka wannan kuma ba ta taɓa raba shi jagoran mu da shi bola a ahmed tinubu ba wancan kuma hedanci da waɗanda suke jefa shi a ciki suke yi da na waje da na gefe to wannan kuma allah ya basu. mun bar su kuma da Allah. Amma kuna ganin kamar shi shugaban kasa yana bai da masaniya kina akan abin da kuke zargi cewa ana nema amfani da kafofi na gwamnati a kwace muku madafin iko a Kano. To idan ka kalli yanda su alkalai suka zo suke da hukuncin su suke so su yi da kuma yanda suka zo wajen hukuncin suka kasa gabatar da abin da suke so sai an tsaya an duba a duba can a duba nan ba a zo da hukunci kamar yadda doka ta tanada a rubuce ba to sai ka ce daga sama ko da masu waye sun musu magana ko shi ko ma waye dai an dai musu magana ba hukuncin ba abin da suka so su yi kenan ba wai kamar zargin da kuke yi kenan ba su amfani da hujjoji ba sai umarni yawa ba su amfani da hujjoji ba sai umarni domin har a yau din nan sun kasa ba da shi kansa a wato resolution na kotun da aka yi hukunci judgment din sun kasa fito da shi a to yanzu wake ba su umarni ko azurin ku a to ai tunda manyan zana da yawa ai na dau mutum ɗaya na cewa ne ne na dau alhakin sa kamar suwaye da suwaye ke a manya a kasar nan ai ba su da iyaka kai kanka kafi ni sanin su akwai yiwuwar misali za ku sasanta kuna ana taba tabe don ganin cewa misali an fahimci juna tun da akwai sauran zango na gaba kaman dawa dawa kenan da ku da waɗanda kuke zargi din tun da eh, juna kuke yan uwan juna kuke yan siyasa mai lokaci ne zai yi dukka ko sasantawa ko rashin sasantawa lokaci zai zo in aka zuba ido za a gani nan gaba domin ba abin da za mu ce tun da mu muna ansa umarnin shugabannin mu ne. To sai dai kuma Ibrahim Zakari ya yi ƙarin haske kan wannan zarge-zargen. To wannan abun eh, da mamaki in sun faɗi haka. Wato ba wani magana wato makaman iko eh, domin ai mu yanzu ba mu ne gwamna ba ba mu ne kwamishinoni ba ba mu ne kaza ba ba mu ne kaza. Ba APC suke APC ce ai in ka duba madugu ai iya da alaka da tinubu idan maganar gwamnatin tarayya ce yana da alaka ya je hasali ma kusan eh, kamar yadda yake so a yarda ko kuma irin suna ja suke so a yarda cewa kamar tinubu yawa aiki ya rage kuri'ar mutanen pdp ne don tinubu ya samu kuma bayan an ci zaɓe ɗin nan ya ma zo yana cewa za a ba shi minista kuma ya je ya same shi a bila ya same shi a ƙasar waje don haka yadda muke gadara da tunubu haka yake gadara da shi yaya kuma dan bai samu abin da yake so ba zai kalawa tunubu shin tinubu mai shari'a ne shi to amma yanzu ai da sauran tafiya da tun da an ce sun ce za su ɗaukaka kara ko mu ne kai ma ka san cewa ko za mu ɗaukaka ƙara maganar ɗaukaka ƙara tun da yake haƙƙi ne gado-gado ne gaba ce guda uku an yi guda biyu is only natural ya kamata a ce su ma ba shakka sun ɗaukaka ƙara. kamar ku ba kwa da wani shakku ko tararradin abin da zai je zo a kotu koli? a'a eh, duk wanda ita gaibiya ta ubangiji duk mutumin da ya ce maka wato baya jin tsoron gaibiya ta ubangiji to wannan mutumin imaninsa bai cika ba ai dole ne mu ji tsoro dole mu shakka abinda kawai za mu yi shine mu ci gaba da addu'a kuma tunda mun riga mun rike gaskiya to sai mu tawassali da wannan gaskiyar tamu mu ƙara gaya wa Allah Allah kada ka ba su nasara a kanmu masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To ma da la'agai da dan mutan sanyin na yanzu kuma lokacin da hawa za ta zama mana da shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Sarfila a takaicen dakarun Amurka sun kai hari da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan Iran. waɗanda a baya suka rika kai hare-haren makamai masu linzami a sansanin da ake ce ma al da ke Iraki. wannan dai ne karo na farko da aka kai madakaran amurka da ke gabata tsakiya harin makami mai linzami samfarin ballistic tun bayan karin ganin kai hare-hare da aka soma a ranar 17 ga watan oktoban da ya gabata wanda kuma ya kasance na farko da dakarin na amurka suka mai da martani a kasar ta iraq wata babbar kotu a pakistan a jiya talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga daurin da aka yi ma tsohon firaminista imran khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ta saba doka wata kotu musamman mai alkali ɗaya tilo ce ta daɗa gudanar da zaman shari'ar cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin ƙasar islamabad inda aka samu kan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya amma kan ɗin ya kalubalanci hukuncin abarbar kotun da ke sama inda ya ce baki ɗan shari'ar da aka yi masa ta hannun riga da wato da haƙoƙin shi da tsarin mulki ya tabbatar mishi na yin shari'a bisa gaskiya kuma a fili. isra'ila da hamas sun hada wato sun bada haske a jiya talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar sako mutanen da dakarun hamas din ke rike da su a gaza duk da dai ba wani karin bayani kan tabbatuwar hakan firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shaida dakarun da ke jiran kauta kwana cewa suna samun ci gaba duk da dai baya ganin akwai bukatar cika baki ba dai a yanzu ba ya ce amma ana fatar samun labari mai daɗi a nan ba da jumawa ba shugaban hukumar kula da al'amuran bursunonin palestina kadoro fares ya ce yarjejeniya ta musaya bursunoni ta hada da sakin yara ƙanana 350 da matan palestina 82 da isra'ilan ke tsare da su to madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo nan a mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Amma kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyyar mu ga iyalan marigayi Alhaji Saba Galadiman Gumal na rasuwar Hajiya yar jinjin wato mai ɗakin marigayi Galadiman Gumal ɗin Allah ya ji kanta ya gafarta mata da kuma ba da hakurin jure da shi kuma idan ta mu ta zo ya sa mu cika da imani. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Hawa Sharif da ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC na ke cewa sai an jima kaɗan da hantsi mun haɗu. Salamu alaikum.